Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace. Tun farkon wannan watan ne muka fara waiwaye akan wasu daga cikin mahimman batutuwan da shirin ya mai da hankali a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana, Kuma a yau za mu yi ɗauraya ta ƙarshe. idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 23 ga watan maris akalar shirin ta karkata kan dalilan da ke haddasa wa mata yawan kisan abokan zaman su a wannan zamani kuma mun karbi bakuncin barista hassana mai rigar tila da barista sa'ida sa'ad wacce ta fara da bayyana ra'ayinta game da wannan maudu'in tarbiyya ta bar gidajenmu addini da tsoron allah ya bar mu san duniya ya mamaye gurbin su kamun a kai ga doka ne iyaye suke yi yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shaidan nakan ce because uwa ba ta ciki uba baya ciki kowa ya tafi neman duniya muna girmar da yara wato renar yara waɗanda ba su da tsoron Allah gashi sun zama exposed to ƙwayoyi wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba wato ita al'ummar mata ta lalace ne ga baki ɗaya wacce ta kashe kishiyarta ta kashe ɗan kishiyarta ba zan ce wannan janda ishu ba ne kuma sai mun kalle shi al'ummance za mu iya gyarawa ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da dokoki hakan ce muna da tsari na ban sha'awa wanda in ke ba 'yan najeriya ba ce kika ɗauki dokokinmu na criminal law da yadda ake gurfanar da mutum da yadda ake masa hukunci sai ki ɗauka ƙasar ba a crime amma babban matsalar mu mun rasa abin ake cewa structure da institutions. Kina nufin tsarin gudanarwa? Wato, akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita wannan misali ne ko kuma yanzu kama a ce an yi refin yarinya kin ce za a bata kansulin babu kansulas babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa kin ga doka ta zama banza kenan to barista menene ra'ayinki mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu amma su suke tauye yancin yan uwansu mata kina da kishiya ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa amma sai aka wayi gari sabagen kishi da mugun hali muka shiga kashe juna ya'yan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su shi yasa aka faɗi cewa macen da ta kudu ta za bi Allah sai ta fi halak wanda ta kudu ta za yi shaidanci sai ta fi iblis akwai kes da muka taba samun shi a Bauchi inda kishiya ta daidai bata aihu ba sai miji ya auro wata sai tana nakuda yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikinta sai matan ta mutu da yaron hannun sai ya makale da kan yaro haka haka daddatse hannayen duka biyu aka hada shi da gawa aure ba dole bane a shari'ar musulunci ya baki dama ma ki exercising the power of cool wato hul'i in kin san ba za ki zauna ba an bai miki daɗi ba akwai grounds da ya bayar wanda an bai miki ba ki kara gaba menene na kisa kuma wani abun da na lura da shi shine in kai mara galihu ne to kai na shari'a zai fada kanka amma masu da shuni shari'a bai taba fada kansu ya kamata ne a dauki babban mataki bisa ga mutane musamman masu aikata irin wannan abu a yi musu hukunci kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'an kisa kisa ne sannan kuma a penal code ma akwai provisions sannan a ranar 27 ga watan afrilun bana mun karbi bakoncin jummai madaki ta mai aikin sa kai a jihar plateau umul khairi abdulmumina iliyasu mai baiwa ma'aurata shawara da jamila nasidi Siraju, wata wacce ta taba fuskantar cin zarafi inda jummai ta fara da yin bayanin irin cin zarafin da masi wata baiwar allah da mijinta ya halaka ta fuskantar na na sami kaina na ta da murya game da hakkin mata in kuma bar namban talhona a haka ne na sami labarin Mercy sai na kama hanya zuwa asibiti amma kamun kai asibitin ta mutu nan da nan na kira fida wato kungiyar mata lauyoyi da kuma na watch kungiyar mata jaridu da wasu kungiyar masu zaman kansu da sauran yan jaridun da isowa gidan na sami mamar majan mercy da sauran yan uwa da na yi tambaya me ya faru suka ce su dai ba su sani ba sun dai ji ihu da dare amma kuma ba su fito ba da na tambaye su dalilin rashin fitowansu ba su bani ansa ba amma kuma da suka fita suka shiga ɗakinta suka same ta da hanjinta a hannu kuma talahonta mai gidan ya gudu da shi sai na nufi gidan iyayen mercy A nan na ji kan labarin, ashe cikin shekaru tara na aurenta tana samun damuwan duka ba kaɗan ba. Muka sake tambaya, ashe ma iyayen mijin ba su faɗa wa polis ba. So, fida ne da na watch da sauran kungiyoyi suka kai rifotu wajen polis. Malama Umul hairi. Zan so in ji ra'ayinki game da matsalar cin zarafin mata musamman a gidajen aure. Wannan magana ta cin zarafi ta mata ana ta yin ta amma har yanzu Allah bai sa an samu ta ba abu na farko da nake so mu fahimta shine aure abu ne mai mahimmanci a rayuwar dan adam to amma duk mahimmancin shi bai yi ya rayuwar dan adam din ba ma'ana ita mace ba za ta iya zaman auren ba ma har sai idan tana rayu so kin ga ya kamata mata su fahimci cewa duk yadda suke so su yi tattalin auren su za su iya tattalin shi ne idan suna da rai daga lokacin da kike zaune da mutumin da fushin shi yakan kai shi ya iya aikatan abin da yake sa shi fita a hankali to ki san cewa cin zarafi zai iya shigowa abu na biyu kuma idan da dai har ya kai matakin da miji zai iya miki wulakanci da tozarci har ya kai ga zagi to ki san cewa abu na gaba kaɗan da zai tafi shine duka shi kuma duka abin da yake janyowa mafi hatsari shine yana kaiwa ga matakin rasa rayuwar ɗaya ko duka biyu. Malama Jamila, me za ki iya ɗorawa kan bayananta kasancewar kin ɗanɗana wannan abu da muke tattaunawa a kai? Cin zarafi from nawa experience ɗin kamar muka mai da shi ya zama normal a ci zarafin ya mace ko an fara cin zarafin ki kika fara magana a ce kin cika koma ki koma gida ki yi haƙuri. To zaman da daɗi ba daɗi baka isa kai magana ba. Kullum ya mace ita take ɗauka. Shi namiji ana nuna mishi ko me yayi daidai ne. kamar da aka fara mahaifiyarsa na fara gayawa ta hana ni in faɗa a gida aka yi na biyu na ce a'a in namijin ba zai zauna ya tambaye ka ya gida me kuke bukata ya ake ciki me kuke so ya za a yi to wannan red flag ne signs of abuse ne maganan ya zama dole sai ka yi in baka yi ba to ba za a yi maka ba abuse ne a sa maka wa'ensu irin dokoki kana zaune a cikin gida ko iyayenka ma an hana ka ka gansu kawai dai yi focusin oke zaman aure na nake To a ranar 21 ga watan Satumban wannan shekarar mai ban kwana ne shirin ya karkata kan wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar ma'aikatar mata ta Najeriya na tallafawa mata domin ceto su daga ƙangin talauci wato Nigerian Women Project. Ga wata mata wacce take zaune a garin Agayi Aisha Tulare Abubakar wacce ta ci gajiyar shirin Ga labaranta. Da mijina ya rasu da ci da sha lokaci dai da abu makaranta yara ya zama wahala. Sai na gan watan da take sakan ga sai na ce to dan Allah ko za ta koya min. Tun ta san labarin sai ta fara koyar min. Na yi kamar wata biyar zuwa shida tun da ban da kayan aiki na kaina sai na fara yi. Sai ta matar na ta ce min to akwai inda ake ba da aya na mashin. To lokacin na yi hula san kai kauyuka a sayar. Daga nan sai muka ji labari shirin gan da muke yi sai na shiga kowane mako muna zama so daya sai a ce mu sa kuɗin da ya hauce mana sai na ranta kuɗi daga akwati dubu goma sha takwas don an ce mana za mu iya ranta so uku sa sai na je na siya second hand machine wannan machine da ya fara samu matsala sai ga grant ya shigo dubu sitin yara suka ce kuɗin makarantar daga nan mashin din nan ne zan samu kuɗin makarantar ku sai na sayi mashin dama kuma na fara zuwa makarantun na ce ina yin saka saka ga makaranta masu saka sauran kuɗin sai na je na sayo zare wani kokari kike yi dan ganin cewa ki koyar da wasu irin sana'ar taki na shiga makaranta na ce a kawo min yara zan koyar da su to kowane sati ana turo min yara so biyu cikin mako daya shi ma kan kamba musa suleiman ija magajin garin ija kuma sarkin fadan zauzu suleja ya bayyana nasarar da shirin ya haifar akwai dan uwa ya zo mana da wannan program da ya mana bayanai da da program ya kunsa kuma suna neman mata mu su karɓe shi hannu biyu don kun san mata mu su amfana mu ma mu amfana aka ta bi world to world ne mana bi su a wasu wurare abin farko da muka samu shine gudumawa da World Bank ta ba kowace mace kuɗi aka ba su sun ci gaba da sana'ansu sun taimaka mana a gida da mata mu zo su zauna ne sai abin da mun je mun samu mun kawo magi ma za a ci maka babu sai ka kawo fadar martaba guri ne da mutane suke zuwa domin kawo kuɗin kwarai ai da ma rashin yake kawowa mai gida bai kawo abinci ba ba abin da za a ci ba a cefane yara an kore su a makaranta mata suna albarzanci yanzu sun samu abin yi kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida yaro na zuwa ya gaya ma mamansa an ce ba biya kuɗin makaranta ba ko fiti ko na abu uwa ta ɗauki kuɗi ta bayar kafin mai gida ya dawo ba su kama na ba Mai sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon mace a wannan shekara ta 2022. Amma zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda aka ji muryoyinsu a yau da ma waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar shirin a wannan shekarar ta 2022 sai wanda ya daidaita mana sauti Salomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa 穆尼拉迪